tafi da tafi ma tattauna yawwa an wani lafiya mata to kafin na fita yanzu ke haka kika zaɓa wa kanki tsakaninki da Allah bane-bane da kin yi aure haihuwa ɗaya biyu sai ki yi sanadin da auren nan zai mutu ki dawo gida me kike ji a zaman gida me amfanin zaman ne kuma kar ki manta 'ya'yanki can kin yi aure kin haifi ƴaƴa biyu can kin haifi ƴaƴa biyu can kuma kin haihu can ma kin haihu kuma daga ƙarshe shi kenan kin rarraba kan 'ya'yanki anya ba kya tsoron in suka taso su dinga maki tambaya yaya ba haka bane ka san fashi mutuwan aure na Allah ne kuma komai kaddara ne eh to haka ne haka haka haka kuke faɗa idan an zo sai a ce a a ai kauran nan kaddara ce wallahi ni ban so ba mutu kaza kaza kaza ana ta dorawa Allah laifi ana ta dorawa Allah ku yi a hankali da duniya duk abin da yake ba gaskiya bane a daina faɗa sa kuma kiyo zuciya ki faɗa amma tunda kin zaɓi haka ni zan zaɓo irin abin da nake ganin ya dace da ki dinga yi a cikin gidan ai jiki magayi ina fita alaikum salam ah, faduwa ta zo daidai da zama to ya kai a ah, kai ne alhaji mijin hajiya dillaliya ni ne alhamdulillah a ah, do allah wani taimako na zo a yi mhm, na jin ka ni abokin kasuwancinta ne tana karɓar kaya a gurina tana sayarwa to yau an yi kimanin kamar wajen kusan wata uku ban ganta ba kuma in na buga waya sai ce ta ƙara ba za a ɗauka ba shi ne na zo in ji ko lafiya in lafiya to ina so do Allah a taimaka min a faɗa mata ta bani kuɗi na. da can da kuke harka ku da take zuwa take siyan kayan a ko kuma kake bata kaya ka nemi cewa wayan mijinta domin ya tsaya mata ko kuma ya zama shaida sai yanzu ta ɓaci sannan za ka neme ni kai ma wasa kake yi hira ce wannan to to amma alhaji ai abin da nake so ka gane ni fa harkar kasuwanci muke da ita ba harka ce ta in san ina ne gidanta ba a matsayinta na mata aure ɗaya kenan sannan abu na biyu kuma ni harka arziki nake da ita ba ta tsaya ba kuma in ta sayar da kayan nan riban nan fa ta ta ce har kai kuma ba wai ni take kawo riba ba ni ina ganin wato na yi taimako ya zama tsiya ce in ta sai riba ta ce ko ba riba ta ba kaga da ta Allah a tsaye ma nake to ni a takaice na sake ta babu ruwana da wata harkata da ni ba kuma ruwana da harkata da kowa tun da da can lokacin ba ku neme ni ba sai ta ɓace sannan za ka zo ka neme to ka je can ka neme ta ni na riga na sake ta babu ruwa na da kan ma wani ya kara ni zuwa guri na akan me a wannan huta mana da Allah ta yi alhaji kar ka gaya min magana ni har kake cewa to ba wa tangaririya nake ko to idan ta samu kuɗin da in ta samu riba duk abin da take sayowa ta shigo da shi ba a gidanka take kawa ba ko a uwar wudul take zuba ai da kai ake ci tunda na san in dai mace mata arziki ce babu yanda za ta ta sayo wani abu na daɗi ko na kyautata a gidan mijinta ba za ta kawo wa gidan mijin ba to don Allah taimakon da nake nema yanzu zai shigo duk da ban faɗi abin da nake so ba taimakon yanzu nake so don Allah tunda Allah ya sa kun yi hannun riga da ita a nuna min gidan ko da shune ne a yi min a ce ai can kamar yadda da ka neme ni ba ban kuma shiga harkar ku ba ba kuma nemi cewa ina ne gidansu ba yanzu ma ka je can ka nemi gidansu ba ruwana da wani harka ta tsakanin ka da ita mala. Ha ka ce to in ta yi tsami fa da ka inda an cire kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'a yawwa khadija ni lafiya kalau ai ji nake bacci kike ruwa ya riga tuwo da huwa ko kuma abinci da huwa yana kan wata to yau alhamdulillah kasuwa alhamdulillah wallahi har sauri nake dan na baki wani labari mai ban takaici na yarinyar nan maryam yau din naji sanadin mutuwar aurenta abin abin takaici kin san dillaliya wacce ta damfari ne dillaliya dillaliya wacce muke harkar kasuwanci da ita na ba ta kaya har yau ba ba ba ba amu ya kace to ita ashe sun kulla kawance da maryam yau tana gidanta gobe tana gidanta mijinta shi kuma ya ga ba zai iya haƙuri ba yake ganin cewar za a koya matarsa saƙa a mugun dare don haka shi kuma ya ga ya sake ta shi ne mafi ala a tare da shi hmm, biri ya kama da mutum dan na sha ganin ta gidan mai gida amma ai baki taba faɗa mu ba to ai da alhaji mm, mai gida da yake ban san halin ta ba ban san haka take ba to dai gashi nan yanzu ta sa an sake ta ita ma kin san mijin nata ai ya sake ta Alhamdulillah inna ilaihi raji'un. to ai shi kenan yanzu ba gashi nan ba ta zo ta durkushe ta zauna kuma su mutane yanzu mu za su dinga ganin laifi kamar ko mu wani sanadi ne ko wani abu muke hango mata don ana ganin mu kamar yadda mutane suke ɗauka mana da wadata ko sauran mazajen nata rashin wadatar ne yake sa muna zuga ta ta saboda kuma ba haka ba ne kawai hali ne a jikin rai ita dai maryam allah ya sa wannan abu a ranta na rashin nutsuwa domin rashin nutsuwa ne za fasa ba za mu ki za abin da za yi mm-hmm. ki je ki duba abin nan saboda wannan ruwan ma kusan kulle min ciki ba ki gaban shanye ba ma sosai ma kuwa Go. <sighs> Kai. Oh, oh. Maryam. Bilal ya ji ta kashe miki aure? Ba kashe ma juna dai. Da eh, yawa ta kashe mu nema a take sai da na kashe mata. Ai kwakin mun dere. Dan ku mutuwa yawa kakaci. Ina zuwa da takaddan sakina mijinta na gani na. shi ma ya rubuta mata nata tare maka fito ko ya burge ni wannan abu ya yi daidai duk inda kika zagaya dillaliya duk inda kika zagaya dillaliya duk ta kwashe kuɗin mutane inda ya dauki laifin nan gaba ɗaya ya dora a kaina kawai gaba ɗaya inda ya dauki laifin nan ya dora min shine kawai abin da ke ƙona min rai kuma ke ba gashi kin gane cewa ita ta kashe min aure ba amma shi gaba ɗaya laifin nan a kaina yake gani To, yaya nan naki ki rabu da shi kawai mai ɗaki shi yasa inda ruwa yake zuba masa ai. Nan da laliya nan ba hali gare ta ba. san Allah da Allah ya rufe asiri an ban dama harbi Qur'ani har ba jama'a. Kada ne yake. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranka kai daɗe sannun ku da aiki. Hannun ku hannu. waya aiki. Lafiya. Ranka kai daɗe kara na kawo. Mhm. Ai me yake faruwa akan kanta? Eh, kara ta kawo. Kara ta kawo. karan wata mata na kawo wata dillaliya ya sunanta sunanta kattu ne aiko muna da sunayen masu kaskirin wannan da yawa na bari duba wani kayan wallahi wato ranka ya daɗa wannan matan ta je gidana ta karɓo min kayan lefe ta karɓo min sarka da ɗan kunne ta ce za ta siyar ta kawo min riba har yau na je gidanta na je gidanta ban same ta ba shine na ce to bari in zo gurin ku in kawo karanta ko za a taimaka min mijina kuma ya ce kafin nan da sati ɗaya idan kayan nan bai dawo ba a bakin aure na. so za mu baki nan da kwana biyu je ki da za ki ji feedback kan abin da yake kada ki shi kenan labai na gode sai an ji jima waye ne waye kada ka samu damuwa wallahi ba abun da ne ranka daɗe kakka da tambaya sai muka yi to a sana zani kai ne dan kore a'a ni dai ana da ya ce mun dan kure a'a dan kore dai da ke ni tun ina jariri Allah albarkace ni da sunaye ran kai ke za a iya ce mun dan koran ma yawa kai ne dai a takaice dan koren eh nan layin ba eh. Eh, ni ne yanzu a unguwar nan gaba daya an ce babu wanda ya san inda dalaliya take shiga da inda take zagawa wanda ya wuce kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shikenan ba za a bannin huta ba ba za a bannin ji daɗi ba to ran kai daɗe rabon danga dalaliya na kai shekara shida ala ayya halin dina a san gidan dan kai daɗe na san mijinta alhamdulillahi da ka ce ka san gidanta ka san mijinta ai ka ga mai mana komai saboda sahun wa a a kaka ta da hankalinka ai kai abokin mu ne eh ba abin da zai faru sai alheri kawai gidan za mu je ka nuna mana shi kenan mun gama kawai kawai ranka ya daɗe ina nuna muku hi za ku sake ni ai baka da matsala ina ce maka ba komai yawa saboda fulawa hatiya zan ba ruwa kaga in ban bayar ba albashi na na satin nan na watan nan da watan gaba ko sai kaga an ce mm, mm, mm, ko minti biyar ba kai ba za ka dawo kike nan Yawwa. kike nan za mu iya zuwa mu je in dai nuna muku ne ba matsala baka da matsala gahina shine wannan gahina gahina barka da mai gahina shine yawwa wajen ka muka zo domin ƙararraki ya yi yawa akan matarka da koke-koke dillaliya to shine dpo turo mu tafi da ita station haka ne to gidana kuka zo ko gurinta kuka zo wajen matar ka ka zo mai siyan kayan sata ranka kai ne mijinta ranka dade kai zaka fi kowa sanin wani information akan ta shi sa aka ce mu zo mu ranka dade ni na gama na gama ka iya tafiya kai ku rike shi dan kundu uba kar ku bar shi ya tafi wa zai rike ni zai iya tafiya yawwa to kamar yadda ka ce ƙararraki da koke-koke da wasu abubuwa na rigingimu yayi yawa ana kai muku ni ma abin da ya yawa kenan ake kawo min har gidana irin wannan koke-koken da ƙararraki na irin halayenta da kuka faɗa wannan dalili shi ya sa kuma wannan yaro shi ne a aba'isan duk halin da take ciki da duk abin da ta yi na rigimu shi yake jefa ta ciki domin shi yake kawo mata rahoton cewa ta yi ta sai kayan wannan ta yi wannan ta yi wannan ta bi ta tasa ni kuma na gaji da wannan nima a gidana ya kasance na ce na sake ta saboda haka shi sa ya tambaye ku gurin ta kuka zo ko gidana domin sai ku je can ku neme ta inda take amma ba ku zo gona ba ai rike shi babu takamaimai bayanin da za mu samu irin a wajenka saboda kai ne mijinta saboda haka mu je za ka yau dpo wannan bayanin mun umarni ya bamu to wani abu ne mai sauki bayani dai kuma ita ya kamata ku je da shi wannan yaro ku hada da shi ku tafi mu je ha hakurin a ja mun masifa ai ni masifa take ja mu shi yasa bayan ni ne rabu da ita irin wannan da sai ku ce ije a kamo ta a taho da ita yanzu idan mun je duk wannan abin da ya ta kai wa wata umarni ya ba mu umarni ne baiwa Allah kun gani fa kayana ba kayan sata shi sa ma na je can kofa bai na saro gondo na ce bari in kasa din da ba wani abu ne kada ki daga hankali. da Allah mun zo tambayar wata ce kin gane wai katime ko atime? katime? gaskiya na daɗe rabona danga katime ni kaina na kai wata uku ban ga katima ba gaskiya ni ma har cigiya ta nake ta yi ban na dade gaskiya ban ganta ba to da Allah abin da nake so da kada ki daga hankali Allah ko da kin ganta ko kin ji labarin da take da Allah ki kokari ki zo ki sanar da kada ki da to to kada ki to na akan kes ɗin hajiya ok matar nan katima kenan ko muna nan muna ta bibiya don har ma'aikacin tsaron maka tura a farin kaya ya je observation kware kuwa amma ba a sami labari ba amma muna bi a hankali kin san hukuma komai a hankali take bi ko ba haka ba to da Allah ki kara hakuri ba da nambar wayanki a gunmu ba eh. ta wuce irin mata ce Allah da komai ai tun da kin kawo kuma ki komai ya kare sai an ji ba su da hakuri kai wannan fa are you a criminal Kofin! Ina bindigan nan. Ba shi tafturu! Ina bindigan nan. Ka bi hankali kana ɗauka da zafi bindigan. Ba shi Ba ka! Nonsense! you are very stupid aje shi bari dpo ya zo bindigan nan za ka man maka mari ka rika bi a hankali ka daina zafi sosai criminal Hajaju a Hajajin Baru. Yaya na gajiya? Lafiya kalau. ya ƴaƴan namu kuma lafiya kalau wallahi ya namu ƴaƴan wallahi lafiyan su kalau ina za ki kuma haka gidan biki za ne ina kasuwar kuma da na tawo na fito in biya miki mu tafi kasuwa kasuwa hajjaju hmm. idan kin ga abin da ya faru a kasuwar nan jiya ina din sai kin wata ɗaya ki je kasuwar nan ba yan sanda kashi kashi suka dinga zuwa yan farko suka zo na biyu suka zo na uku suka zo rititi gudun gaya miki la ilaha illallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kice kin yi asara da yawa jiya eh, yo jari kuma sai dan kuma nema sai dai kawai saukin ta dake na da kaya a gida na siyarwa in gaya miki dai jiya yan kashi na biyun nan ban san masu su ban gaya miki hajaju na tunkuya haka na kakade na gyara kaya ban ga kawai sai na kawai daga da sanyi sai kawai na gansa a gaba kuma na gashi kuma ga kuma wa gashi na siya kayan sata kai suna gabana kin ga na daga dina da na gansu na yi sauri da na na sa hannu na mai da shi baya na na boye da kyautawa na san ki da zafin nama in ba da haka ba sun ga wannan kayan kuma kashi kenan ko minti goma ba yi da kamun wannan kayan sata na siye su ba da an kama da wannan kaya da na bano. to wa suke nema ne wai dan ya miki hassan sallawa yan sandan na suka bar mu ina ruwan mu ba kuwa ce mu tunda muke wannan harka an taba neman mu an taɓa neman mu da waɗanda suka kawo mana kayan da mu kanmu mu mun iya mun iya cin dambun mu na tsinke mun san yadda muke lamarin mu su ba sun san yadda suke satuwa suke kawo mana amma wannan mata ba za ta janyo mana ko da roƙo Allah ma sa ta bar wajen suka ce dan Allah wai dan naga katime ko idan na san gidanta in zo in sanar musu wa ai ni a lokacin ma ce musu ma ni ban san ma gidanta ba kwata kwata mm. a nan dai bakin burimin na muke haɗuwa mm. a ci kasuwa a yi sallama kowa ya tafi gidan shi haka na nuna musu ni ainihin yanzu ce tun da dama an gayyace ni biki gwaran tafi gidan biki. Mu je gidan bikin. Mm. Mm, to gwaran mu tafi gwaran. Dan debo kayan daga can ko eh. a siya ko kuma a za a siya ba wajen taron mutane ne. Kika je kika bude kika baje to mm, yan biki ga kaya fa. To mu koma mu koma. Mu tafi kai gidan bikin. To mu je mu je. Mu je gidan bikin. Ah, ah. Allah sa dai na to a sa. Assalamu alaikum. salamu alaikum ah. Yau sannu ka ne lafiya kalau ina gajiya ina hajiya take ko ya wallahi tunan ta riga ta fita amma ko mantawa ta ne zan zo eh to ina ga gaskiya ta manta din sai dai in ta dawo sai ki zawo kuma zuwa ne wayan dan tsintsinci kaya zan tafi ƙauye wajen jikoki na wallahi ko kuma dai za ta dawo yanzu gaskiya ba zan ce za ta dawo yanzu ba me bi dai sai zuwa an jima sannan za ta dawo to ni da za na kawai na bari har dare ya yi saboda Allah to ba kya jira ta ba saboda gaskiya ban san lokacin dawo ba to ainihin ina iya fasa zuwa ƙauyen ma in bari sai mun haɗu da ita domin na zo tsintsinci wannan kaya ne da zan tafi kauye wallahi to in ta zo sai in gaya mata to zan dawo ko da da daddare ne tun da yanzu kin ga yamma ta yi sai in haƙura gobe da sassafe in san mako amma ina son mu zo mu haɗu da hajiya wallahi ya yaran ki gaishe ta da Allah ki gaishe ta yauwa sai an jima da Allah kake manta fa mhm. daidai salamu alaikum amma alaikum salam ajiya na dawo daga unguwa aka ce kina nema na to ba na nan kan ba zama muke wallahi na tura neman ki aka ce ba kya nan yan samiru ne nake da su na ce a kira ki ai shikenan dama akwai wata makociyata ta zo min yau da safe ta ce min da Allah an samu samiru in kawo mata saboda suna biki za ta ba da gudunmuwa ɗebo su je gidan babu gashi ba ta nan na matan nan ba ta ko wani wurin ta ni ma take ta tsaka mana aiki ni kuma gashi eh, dan abubuwan na dishan nan yayi kasa kuɗi ko muke yar wannan ce ki ya halacce ki yanzu nake bayanin ki to ai yanzu ina dawowa aka ce hanza ya zo neman ki na ce to bari in biyo ku dabar taku yaya ta samu ne wallahi ta samu ne wani wannan nauyi to ina ike ai ba an aje anan ba kuma jama'a suna giggifta ko saboda hanya ta mutane dako dako dako dako ka san da daddaren nan komai ya fi daidai a cikin dare sai gara da na kiyo ni da ma ba a wannan wallahi da da ah, da ah, ah, ina gani yaya Kawai ɗauko mu je gida. Ni na fi so in ji dalanke a hannu. Mu je gida mana to anan za a zauna ana wannan kaya kaya kowa in Ka san fa ni komai na ya sirri ne. Fara ba shi wani abu. Kai wannan ce ko sabo ne. To ka dinga ɗauko ƙwararre. Ai to wajen sabo ne. Sai dai ba mu. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu. Lafiya? Hmm? Kalau. Wallahi wani labari na biyo mai daɗi. To. Na shawo kwana na ji talatuwa da mijinta suna sa'in sa tana zagin iya zaginta. Sai na zuke na koma daga baya sai na kasa kunya. Ba Eh sai na ji iya na sake ki saki uku. <laughs> Wallahi ya rintima mata saki uku ni kuma sai na ji daɗi. Shi ƙurungus. mata uku. yanzu mm, ɗauko jale zaki mu je saboda kar matsiyaciyar nan ta je gurin ƙwarai da gaske walidan yanzu wuf gafara gafara da kuma da mu da yan akori kula mun fi san aure in mutu gafara wayo Allah ni da za a nada ni tiredara a nada ni tiredara na kashe aure gafara gafara gafara mu je a'a ko ba sake mu to da Allah mu je sosai ai ni hankali na kwance Allah لا إله إلا الله in tuba ilawuna har abada mai kawai mutane wai wanki wanki a ban huta a rayuwa ta shi kenan ba zan huta ba ka ni da ban ban zuwa dan faru ba wallahi aboki na babansa soja ne in ya tafi sai ya wata da watanni wata da watanni a daji amma kai ka zo ko da yaushe ko da yaushe a ce kana wai police station kana gida kana station kana gida ba za ka banna ya kuma ka ban wanki ma ha ba Allah Allah ana takura mu wallahi ya su fitar da kas su fita duk daya wallahi duk daya kawai zan je abin da zan yi ha ga yanda ma gobe ba za a ban ba wayannan wallahi ji kas kawai zan bari in fara shanya kayan nan yawwa kai ah. aha wadi kai <laughs> to ai na ma wanke kayan ashe waɗanda na mun banza babu daɗi wallahi tallahi ga iyali an yayi huwa ɗaya ga ta biyu an zo za a yi dillaliya ashe muna da suna wallahi akwai suna dillaliya abubuwa sai a hankali to yanzu me ya faru so shine na dan zauna ne wasu kiwo na kaji to na ce to bari in dan kukuta in zo in same ki ki dan laliba mun a daidaita sahu ko tsoho ne in dan dinga fita dai ina neman abin da za a ci da iyali to yanzu me ka tara kin san abin namu na masu iyali dillaliya haka ne wallahi dillaliya dubu biyar aka samu dubu biyar dubu biyar za a yi min dillaliya kawo su nan dubu biyar ne zai sai maka a daidaita ai duba za a yi a duba maka mai dan kwari kwari mai salansa biyu alhamdulillah dillaliya mai gudu a na gudu ko makara kai sai ka hada balas alhamdulillah to amma ba a dubu biyar din ba fa abadillaliya to naji Allah ya taimake mu ki daya Allah ya taimake mu ki daya godiya nake to amma fa zaka ci gaba da kawowa sai ka gama biya tukun sannan i zama naka tausaya mu to dan ma na taimaka maka da Allah karka dame ni ga iyalai fa ga halin da nake iyali ni ba da iyalai jikoki har da ta taba ku da Allah gafara to nagode a ah. to Allah ba mu sa'a ido ki zauna mana ya tsaya min a kaki kam sai ka ci itace ina jin daman abin da isa ne kiran ki ba na abu bane aure nake so zan kara aure ah, me kace gaskiya ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba a ɗauko min wata shege a kamun cikin gidan nan ke kina da hankali kuwa ras da hankali na da aka aure ki ke baki so a sake aure wata ta zo nan gidan a to ni na ga maka ba zai yiwu ba ni kadai na zo haka zalika kuma ni kadai zan koma saboda haka kwamma tun wani ka canza shawara ba zan iya ba gaskiya ni dai na gaya miki gaskiya aure zan kara sai ka kara aure dan gaskiya kin yi mun kaɗan. Ban dai ba kaɗan ba ka ce kawai auren ladan noma aka baka za ka yi amma wallahi wallahi kuma maka canza shawara dan wallahi duk yarinya taka ta shigo gidan nan da zumun auren ka take na rantsi da Allah wallahi ta shirya zuwa barzau dawa mace nama samu yau dawa za ta yi dawa abin ban ruwa al ta wanda ko sisi din nan hey alaikum salam hayya ali tambaya nake ina jin ka oke wani fari dogo ko na san shi Allah ta da san gidansa nan ne ba zo mu ce ke ba ta kan rike mu shi ba mu da ka san ga gaji wannan nagode Sai aka taimaka mun wallahi wallahi na gaji sosai wallahi Allah kai sai na ji dan haduwa ta da kai wallahi Mal, hey! la ilaha wannan ina mala kana ina la ilaha la ilaha illallah ya sace mun zakka la ilaha illallah mala kana ina la ilaha illallah la ilaha illallah kana ina wayo barawo jama'a jama'a taimaka la ilaha da baban amerika daga london sai amerika da baban amerika eh, ah. Allez, dan kore. Allez. Ya garin? Lai no. Dan ina ka biyo. Dinnan na kama wani gara a jawo. Wai ni zai tambaya wai gidan wani wale ne. Na ce wai na san shi kawai zo mu je. An yi. Ah. Ba gani ba me a bayana. Wallahi na gani. Kuma ni kai na ina ji daɗin abin da kai. In ba a haka mu ma samu mu ci. Ni addu'a ma na digga Allah ya kawo da wata ina ma kawai yanzu ya gani. Kai! Duk inda ga na zauna ya furi ne. wala da inda kaga na zauna ba ruwanka da wata matsala ko wani dan iska ko wani mai kulumboto don eh, siya zai da kace kai ma ka sani ba ni ita nan kai bari mi. Bari wa sabu. tun ka haife ka nake harkar nan tun kana yaushe aka haife ka kwanan nan aka haife ka je kawai ba na son wannan a ba haka ka ka zo kai mun wani wani zance mu dai da Allah ba ba babu in dai mun je zance ne ai ka fara da kenan an kore hmm? yaya aka yi ah. alherin ne ya samu ya wuce wai ita ce wai hmm. ni ce mana ba mu je mana abu a titi ban gane bai na lamu je gida na mana bari mi su kuɗi da kake gani ko wani abu duk irin waɗannan abubuwa sirri ne al'aura ce. Haka yake irin su ne masu kawowa. Da kuɗi na ne. Da kin rasa irin waɗannan. In ka ci jan baki sai in fasa. Da kin rasa irin waɗannan. Sai dai ki ji ki a amalanki a alamanki a mai da ke. Adulla ya aka yi ne? Ya aka yi ne dilla? ugun bako. Ya kake? Wallahi ana zan madalla da dilla. Haba da Allah ka bata min rai wallahi kwana biyu ba wani magana ba motsi ba komai. Hmm? kuma kayan ma da kake kamun sai ka kai ma wadda ba za ta baka kuɗi ba ni ko in baka dubu ishirin dubu goma sama da haka dillaki ki share kawai ita wancan ma da nake kai mata kayan nan ma ai ita yan rainin hankali ce to billahi lazi na daina yin harka da ita ah, Allah wallahi tunda na ga in na kai mata kayan nan raina man hankali take yi amma kin sa abin da za yi akwai wani gida da na tama na ga wawan bacci suke yi ki bari kawai zan duro idan na duro akwai dai harka da Allah da annabi fa kakkai mun fa irin wancan karan kaga wannan karan akwai kuɗi a ƙasa sosai ba wani abu za ki ji ne yanzu ba wani abun da zan dan samu ah. yanzu wani abu kake so in baka tsaya to in duba tsaya ina da dan wani wanda zaka dan abin nan ko eh, yawwa a banin dan rage zan shigo fa a'a wallahi tallahi kake mu zan shigo ba ga wani abu kawai shikenan ba ka dan sha ruwa godiya nake yi dan Allah fa ka zo fa wallahi zan so wallahi akwai kuɗi a ƙasa sosai wallahi ba wani abu ki mugun bako madalla yanzu kasuwar ta mu za mu ka san da sassafe ake cin ta haka ne kasuwar mu za mu yanzu da sassafe ake cin kasu ina mugun bako mugun bako Allah ya dai ja da kwana Allah ya kare magana fa nake miki fa kina jina ina kika kai kayan ɗakin naki a'a gani ne kana zancen auren nan. shi sa ni ma na kwashi kayana na kaiwa dillaliya saboda ba zai yi ba a kamun kishiya kayan ta sababbi dal ni kuma kayana tsofaffi a tsaya ana min gori kin tambaye ni izini da zaki ɗauka ki bata sai na tambayi izinin ka daga siya mu iyaye na ne ba suka siya mu saboda haka ina da right din da zan kwashi kayana in yi komai da su wallahi na gaya miki na gaya miki ki je ki dawo da su ko ba ki ji ba ki dawo da suna gaya miki in ba haka ba ranki sai ya ɓaci ki Ah, Yau wa ɗan kula daman gidan da aku zana ai. Can gidan Hadiya? Eh, Dilaliya tana nan. ya Hadiya? Eh. Tana nan. Kaga wallahi wasu kayana na ka mata amma gaskiya ni wannan karan ba na son bashi. A a a ai tunda Allah haɗa ki da ni kin goyon inda ba za a ci bahi ba. Ai Hadiya ba karamar tsinanniya ba ce ba. Mala'ikun rahama kaf sun ɗebe mata albarka. Wallahi tsinanniya ce. Hajiyar? Ita. wannan da kika lamarin nan da kike faɗa akan cin bashi nan yaron nan ita da kuɗin aure i kawo sai ranar bikin ana jiran lefe aka zo ba lefe hajiya ta cinye kuɗi gargaɗi tsalle izin dima i haukace da ƙyar aka kama shi aka ɗaure to in dai magana kike so ta in kai ki guri na kaya to kin zo kin samu ina da sabuwar dillaliya yakwa ita fa wannan dillaliya sha yanzu magani yanzu kina ɗaure mata kaya tana sheƙa miki kuɗi. To in ɗana turanci. Would pay me kuɗi na I will ƙoƙarin cire mun nawa. A to mu je babu damuwa za a baka kai ma rabanka. Allah. Allah. Mu je mu je mu je canza hanya za mu. Aha mu. Bilaliya. A'a to ga sa'an nan mata. Ina zuwa haka. Unguwa sa'an na rabo da fita ne? Dakata da fitan nan. To. kwastoma ce na kawo kuma gani ne za ta yi wancan gidan na ce ta zo nan ne za a yi mata ciniki yanzu hmm. kuɗi yanzu kwarai da gaske ai ba wasa kayan wani iri ne irin namu ne ko kuma irin nasu ne na yan mata a irin dai namu ne na yan mata to mu gani kin ga irin su nan kin su a ciki eh, duk masu kyau ne to nawa kika yi musu kuɗi ki ba da dubu bakwai kawai ni ba na son wasa in kin siyan min dubu biyar ki bani gashi ki dan kara siyan gaskiya biyan gaskiya in ba za ki siyar ba jiki an siyar a ana siyar ga dubu biyu gobe ki zo ki karbi cikon da jakar da hantsi kafin in fita bayan an yi walaha to ga kayan ba ni ma an shiga ya ku eh ta zo maka karba ya da ki tiki da ki tiki da ki tiki da eh, mm, na zo ai zan higo sauki ne da ni hmm? to irin fitan irin higo nan zan yi sai je da Allah ka je Allah ya kai mu na fi so na na fi so لا لا كان في من جدا ما تقعدين لا مكان سلام كما يكون هذا هذا Esse gira, lá em Sirius, cara,